This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jin ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. A kan kafa sadarwa ta intanet Ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karanta Ibrahim ka almasi Garba. Mai magana madadin fadar shugaban Amurka ta White House, Joe Anish, ya ce shugaban Amurka Barack Obama da shugaban hukumar leken asiri ta CIA John Braden suna da ra'ayi guda game da dabarar tatsar bayanan wato bayanan masu tsauri. <coughs> Sai a muna aikin gafara. mun samu tangarɗar na'ura to masu sauraron mu ga labaran duniya mai magana mai karanta ibrahim kalmasi garba mai magana madadin fadar shugaban amurka ta white house joe anish ya ce shugaban amurka barack obama da shugaban hukumar leƙin asiri ta cia john braden suna da ra'ayi guda game da dabarar tatsar bayanan sirri mai tsauri duk da kiran barazanar wato duk da kin kiran barazanar wato duk wadda kiran barazanar tsaura da biredin ya yi da yake magana da manema labarai jiya juma'a Anis ya jaddada jawabin shugaban hukumar leken asiri ta cia din na ranar alhamis da cewa ya nuna cikakken goyon baya ga shugaban kasar game da shawarar da ya yanke ta kawo ƙarshen wannan hanyar tatsar bayanan lokacin da wato ya samu mukamin a shekara ta dubi da tara an da wato an tambayi Anis ne game da alamar bambancin ra'ayi tsakanin Musa Obama da Brandon kwana guda bayan da shugaban hukumar ta CIA din ya yi bayani kan wani rahoto game da yadda hukumar kan tatso bayanai daga waɗanda ta tsare. Braden ya amince cewa wasu jami'an hukumar ta CIA sun wuce makaɗi da rawa sun kuntata ma fursunoni to amma sai ya ce zai bar mutane su zaɓi yadda za su bayyana irin waɗannan al'amuran shugaban hukumar ta leƙen asiri ya kuma caccaki matsayin rahoton na cewa abin nan da ake kira ingantacciyar hanyar tatsar bayanai ba ta da inganci yana mai cewa an samu bayanai muhimmai kuma masu amfani bayan da hukumar ta yi amfani da irin waɗannan dabarun. Ɗan takarar shugabancin Najeriya ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ya ce yana da wato yana ganin za a tafka magudi a zaben da za a gudanar a ƙasar a watan Fabrairu. tsohon shugaban ƙasar na mulkin soja janar muhammadu buhari murabus na takara ne ƙarƙashin sabuwar jam'iyyar nan ta apc wacce ta haɗaka ce ta jam'iyyun adawa a wata hirar da aka yi da shi jiya juma'a a sashen turanci na muryar amurka buhari ya ce ya yi imanin cewa jam'iyyar pdp wadda ta mulki najeriya na tsawon shekaru goma sha biyar ba za ta bari a yi zaɓe na gaskiya cikin adalci kuma da sahihanci ba ya zargi pdp da tafka rashin gaskiya a zaɓukan da aka yi a matakin jihohi a wannan shekarar Najeriya dai na da tarihin gudanar da zaɓuka masu cike da takaddama ta yadda masu sa ido kan tabbata wato kan kan tabbatar da aukuwar magudi mai yawa da rashin tsari da kuma tsorata masu kada ƙuri'a akasari ta kan kan sakamakon zaɓe kan haddata tashin hankali a ƙasar a cewar ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch mutane sama da dubu ɗari takwas aka kashe bayan zaɓen shekara ta dubu da goma sha ɗaya yayin da aka zaɓi shugaba golar jonathan a cikakken wa'adinsa na farko To karfa a ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma jama'iyyar PDP mai mulkin Najeriya ta yi sanarwar sakamakon zaben fidda 'yan takarar gwamnoni na jihohi na ƙarshe ciki har da jihohin da aka je abuja aka gudanar da zaɓukansu al'amarin da ya janyo barazanar canza sheƙa daga masu ƙorafi Daga Abuja ga wakilinmu Mayasir Adamu Ishikaya da rahoton. The winner of remains Alhaji Gambo Kaftin Pius Shinebe ke sanar da nasarar Gambo Lawan a matsayin ɗan takarar PDP a Borno, wanda shi ne sakamako na ƙarshe na zaɓukan da aka yi Abuja da ya fito da maina waziri Yobe, Nuhu Ribadu Adamawa da Darius Ishaku Taraba. waɗannan zaɓuka da pdp ta kawo abuja sun jawo korafi da rashin amincewa da ya kai ga zanga-zanga ko hargowa helkwatar jam'iyyar ba bana zaben gaskiya ba duk wani ɗan takarar da yau shi ya ci gwamnan taraba da ya kamfen nashi a abuja ne bare je wukari ba adamu guji bana daga waɗanda suka ba wa jam'iyyar wa'adin gyara zuwa litinin ko yiwuwar jingine jam'iyyar in sau dubu mu'azu zai haka sau dubu ba za mu yarda ba mun ba da ɗan lokaci kaɗan ba zai wuce litinin ba in ba a zo an yi wani abu kamar siyasa ba za mu nemi inda dare ta mana wannan ya sanya na tambayi shugaban PDP Ahmed Mu'azu shin ya lamura suka faru haka ne Mu'azu dai wanda ya samu kirari daga shugaba Jonathan a matsayin mai sauya da'irar siyasar PDP ya fara da nuna an bi ka'ida wajen zaben Nuhu Ribado wani miskila aka samu kai kamar shugaban jam'iyyar da kuka dakatar Joel Madaki ya yi wani zaɓe wanda ba ku amince da shi ba a kowane al'amari na duniya akwai doka akwai kuma shugabanci mun tura waɗanda za su yi zaɓe sun yi zaɓe abinda suka da mana da rahoto shi za mu bi ya bangaren su yobe kuma da sauransu irin su dr ingama da adamu mai nauzi ni ban san su ba in an kamun rahoto ofishi na dan duba an gani zan iya baka ansa ba shakka wasu daga cikin waɗanda suka yi fishi a zabukan fidda gwani na pdp ka yi wa jam'iyyar angulu da kan zabo nasiru adamu maili kayan murar amurka daga abuja najeriya To mun gode Nasiru kuna fa shan labarai ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC sai kuma a ƙara yin mana aikin gafara saboda tangarɗa. Ƙasar Rasha ta bayyana ɓacin ranta kan wani sabon ƙudurin dokar da ke gaban Majalisar Dokokin Amurka game da Ukraine. Tana mai cewa duk wani ƙudurin doka na wajabta baiwa Ukraine kayan yaƙi da kuma ƙarin takunkumi kan Rasha zai haddasa abin da wato abin da ka iya zama da na sani matuƙa ya, kuma lalata duk wata dama ta haɗa gwiwa a kawo ƙarshen rikicin Ukraine. A wata takardar bayani ta jiya Juma'a, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce ƙudurin dokar mai suna dokar goyon bayan Ukraine wato wucin Ukraine mai janyo gardama mai wato mai janyo gardama ce muraran kuma tamkar fakewa ce da guzuma a harbukar sana. wannan ƙudurin doka wanda majalisar dattawan amurka ta amince da shi da gagarumin rinjaye ya tanaji baiwa ƙasar ukraine kayan yaƙi na dala miliyan 350 da kuma ƙaƙaba ƙarin takunkumai kan manyan ƙwararru 'yan asalin rasha a yanzu dai za a tura ƙudurin dokar ga majalisar wakilai da wato ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara ƙudurin dokar ɗan jama'iyyar republican senator bob koka ya amince cewa wato da kudurin dokar ya amince cewa wato ya ce amincewa da kudurin dokar da gagarumin rinjaye na nuni da abin da ya kira wato himmatuwa kan yaucin ukraine to sai dai kafin kada ƙuri'ar fadar white house ta ce idan amurka ta yi gaban kanta hakan zai haddasa baraka tsakanin amurkar da ƙasashen turai Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka na da wato na ƙoƙarin hana aukuwar aron gama a ƙarshen wannan shekarar a Majalisar Ɗinkin Duniya kan shawarar kafa ƙasar Falasɗinu. Kerry ya faɗi jiya Juma'a cewa zai gana da Firaminista Benjamin Netanyahu a birnin Rome ranar Litini don tattaunawa kan irin ƙudurin da Majalisar Ɗinkin Duniya ka iya yi game da rikicin na Isra'ila da Falasɗinawa ciki har da shawarar nan ta goyon bayan kafa ƙasar Falasɗinu ya gaya ma manema labarai jiya Juma'a a yayin wata ziyara zuwa Colombia cewa Amurka na ƙoƙari ne ta kwantar da ƙura ta kuma rage yiwuwar samun ƙarin tashin hankali ya ce ƙasashe da dama na da mabambantan ra'ayoyi a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya inda Amurka ke da ikon hawa kujerar naƙi ƙasar Jojan ta tsara daftarin ƙudurin doka na kiran Majalisar Ɗinkin Duniya ta goyi bayan kafa ƙasar Falasɗinu da daɗewa dai Isra'ila ke adawa da wannan matakin ba tare da cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu ba Kerry ya yi ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Isra'ila da falastinawa to amma sai ya ci tura a cikin watan Afrilu. Haka zalika jiya Juma'a keri ya buga waya ma shugaban falastinawa Mahmud Abbas suka tattauna kan batutuwan na gabas ta tsakiya. Ma'aikatar harkokin waje ta ce keri ya mika ta'aziyarsa kuma ta mutuwar wani babban jami'in hukumar Falasɗinu Zaid Abu Ain yayin wata arangama da jami'an Isra'ila.

Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. can mu maka Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku. A ranar Laraba da safe ne Allah ya rasuwa ma shahararren dan wasan barkwancin na Hausa wato Alhaji rabilu Musa dan Lasan wanda aka fi sani da sunan Ibro ko kuma dan Ibro. Ya rasu bayan da ya jima yana fama da rashin lafiya. idan masu sauraro ba su manta ba a cikin wannan fili na a bari ya huce a 'yan shekarun baya mun tattauna sau da dama da shi dan ibro musamman ma a cikin watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma mun tattauna da shi da kan abubuwan da suka faru gare shi a wancan lokaci kan wato wasu 'yan matsaloli da suka samu na harkar fina-finai a kano inda a lokacin ma har muka tattauna da shi game da rayuwarsa da yadda ya gwagwarmaya da irin ayyukan da ya a rayuwarsa da makamantansu a cikin wannan shekara ma idan ba a manta ba akwai lokacin da aka yi ta yada jita-jitar wato rasuwar dan ibro din wanda har muka sake tuntuɓarsa ya yi magana a kai wato a cima dai a cikin watan mayu ne na wannan shekara ta 2014 to a yau za mu kawo muku tattaunawa farko ce wadda muka yi da shi tun shekara ta 2010 inda ya bayyana mana tarihin rayuwarsa da irin yadda ya fara wannan harka ta fina-finai da kuma irin gwagwarmaya da ya cikin wannan harka ta fina-finan da makamantansu abinda za mu kawo muku kenan a cikin shirin namu na musamman na yau akan marigayi wato rabilu musa dan lasan wanda aka fi sani da suna ibro ko kuma dan ibro kafin mu je ga wannan hirar tamu da shi dan ibro na so in yi amfani da wannan dama domin in gayyaci dukkan masu sauraro da 'yan uwa da abokan arziki zuwa wurin ɗaurin auren ɗiyar babban yayanmu wato amina aminu ahmad wadda aka fi sani da suna minayi da munir aliyu abubakar wanda za a yi a yau asabar dinnan da karfe goma sha ɗaya da rabi na rana kofar gida alhaji ahmadu jikan goje da ke unguwar jaki a bauchi allah ubangiji ya ba da ikon zuwa ya ce to na yarda da ikon ta ji bismillahir rahmanir rahim ni da farko suna na Rabiul Musa lasan wanda aka fi da dan Ibro na yi primary na lasan na yi kuma teachers college wudin eh, dudu dai an haife ni daga day 1971 zuwa yanzu shekaru na ina ne wannan gari na lasan. karamar hukumar wara local government ne a kano state to a jihar kano wato jikin wudin ne eh, eh wato kai eh, kai asalin dan jihar kano ne To a Ibro ya aka yi ka shiga cikin wannan harka zan ce ta bandariya? Eh to kasan nishadi ma wani abu ne. Hmm. Kuma a matsayina na masani na mai son sanar da mutane kaza mai kyau ne kaza mara kyau ne. Hmm. hanyar shiga wasannin kwaikwayo to ba zan iya sanar da mutane ba wannan shi ya sa kawai na shiga wannan harka akwai wata sana'a ko wani aiki da ka taba yi ne kafin ka shiga wannan harka ta wasan kwaikwayo ko kuma wasanni na ban dariya? Eh, na yi gandiroba nigerian prison service mm. a ina kenan na yi a goron dutse na yi a wudin ka jima kana yi ne kafin ka bari a dudu shekaru na takwas kawai na yi na bari to ka fara bayani akan wasan kwaikwayo ko kuma wasannin ban dariya me yasa ka rungume su ka bar wannan aiki na ganduroba na farko samun ba ɗaya ba ne hmm. na biyu kuma zan ina taimakawa mutane mm. wajen ko in sun shiga tashin kamar dan kasuwa ya je kasuwa kansa ya caji mm. zai iya sa kasan din mu yanzu dan yi dariya ya dan manta da wannan abun maimakon mutum ya sha kwayoyi mm. yau ka ya kwaya gobe ka ya kwaya to ta hanyar sigar wasa da dariya sai ga ka manta da su abu kan kama ya dan rage tashin to dalili kenan dama wato kamar eh, yadda nake fahimta shine cewa wato tun kafin wannan lokacin lokacin ma kana da sha'awa kina a cikin zuciyarka ta irin abubuwa na ban dariya da makamantansu? Ni daman can ma tun ina kauye ma duk gurin da nake kira ga ana dariya. To a lokacin da ka fara yin waɗannan wasanni na ban dariya ka fara yin su ne a cikin fina-finai ko kuma dai haka dai kakan je ne ka tara mutane ana yin abubuwan wasa na basu dariya eh to da dai in ana shirar dai haka zan in mutum ya yi abu zan kwaikwaye shi a yi dariya mm. sannan na zo na fara yi a ctv muka yi wani abu na ctv na tsawon shekara ɗaya haka mudubi. to daga nan kawai sai muka ci gaba da yin harkar fina-finai. Wato kamar yadda aka fara daukan ku akan faifan bidiyo shine wannan shiri da kuka fara na madubi a gidan talabijin na CTV a Kano? Ya yawa. To ya aka yi kabar wannan daga nan kai tsalle ka shiga cikin harkar fina-finai? ya eh, to ai su ma su mukewa ba mu mukewa ba hmm. shi ne yasa na bari haka wannan kuma mu muke wa mu mutuwa to lokacin da ka fara wani harkar fina-finai kamar daga da wasu irin fina-finai ka soma fim da muka fara yi shine kowa ya ɗago da zafi bakin shi haka wanda nake cewa kowace mu biyu ne muka taso da ni da abokina eh sai ya kuɗi ya bani shi ne nake tambaya sai ya gaya min hanyar da ya biya wannan kuɗin haka yake ta daga Allah ne nace to duk wanda Allah ya halice da ma Allah ya azurta shi saboda haka ya gaya min in dai ba mana kira zai mun ba ne ya ki gaya min ne na ba hanyar boka da waye eh. nan dai har na haukace haka a cikin wannan fim din Eh. Bayan da ka yi wannan fim din na farko din dama kakan yi ne a waɗannan fina-finai din domin kanka ko kamar akan samu wasu mutane ne sukan zo su ce Ibro na so kamun fim ka za su zo da labarinsu da makamanci haka. yawa kamar yanzu yadda ake yi kenan mutane sai su zo da labarai producer shi yake zuwa da kudin shi da labarin shi kin abin da ake za mishi yanzu kamar daga wancan lokaci da ka fara zuwa yanzu zaka iya tuna cewa ko kayi fina-finai sun kai nawa ba zan iya kiyasta ba shekara takwas da suka wuce baya eh. wani yana gaya min yana da fim ɗina ya kai ɗari uku da wani abu a shekaru takwas da suka shige nan eh. balle kuma a tsakanin wancan lokaci zuwa yanzu waɗanda kai sun ninka wancan ma sai illa ma sha to kamar a ibro irin waɗannan fina-finai da kuke yakan ɗauke ku lokaci ne ko kuma idan aka zo maka da labari ka dai fahimci labari abin da ake so a yi wato baya ɗaukan ku lokaci kwata-kwata kuke haɗa fim guda eh ni kamar ma ni dai fim ma za a yi mm. wanda aka haɗa ni da shi in sabo ne shi ne zai ban wuya kawai amma sun tsohon hannu ne to ba wuya haka duk sun ɗin da za mu in sabo ne wanda za mu da shi idan yana yi to ba wuya mu gama shi eh. idan kuma sabo ne to za mu daɗe muna yi wato kamar ba ku a ɗaukan lokaci ku zauna kuna karanta cewa sai kun karanta kun haddace abin da ke cikin labarin kafin ku yi aini yanzu kamar ma za yi ma ba sai ka tsaya kana ta jero min labarai ba sai rasa ma ne zan rika haka eh mun kawai da abin da za a yi a gurin haka shikenan yawo sai a kyale ka wato duk irin wasu kalmomi da wasu abubuwa daga kai kake fito da su kake ah, wato nuna su a wurin Dan Ibro bari mu sake juyawa akwai wata waka da lokacin da kake waɗannan harkoki na fina-finai kamar waƙoƙi a ciki akan ce ba kai kai ba akan ce wasu ne suke yi. Shin da gaske ne wasu ne suke rera maka waka a ciki ko kai ne kake rera waƙoƙinka? Ba ni nake yi ba. Amma akwai wata waƙar da aka yi wadda a ciki kake ce kai kake rera waƙar ka da kanka. Wai wasu suka ce Ibro ban sun taba mai bakin reza ba su gane ba dan Ibo wannan waka kai ka rera ta kamar yadda kake faɗi a ciki wani yaro ne ya yi ta kaduna to a rabilu mun gode kwarai da gaske wace irin shawara za ka ba da jama'a eh mu abin da muke nema addu'a kawai mun masoyan mu muna masu su mana addu'a Allah Allah ya taimake mu akan harkar mu kuma ya kare mu daga shirin masu sharri to Allah ubangiji ya yi taimako a dan Ibro mun gode kware da gaske amin na gode na ce ka san bin hobi wannan tana da tauri Allah Ubangiji ya ji kan Alhaji Rabilu Musa ɗan Ibro kuma Allah Ubangiji ya ba iyalansa da dukkan waɗanda ya bari a baya haƙuri na jure wannan babban rashi. To masu sauraronmu ga takaitattun labaran duniyar. Mai magana madadin fadar shugaban Amurka ta White House Josh Anish ya ce shugaban Amurka Barack Obama da shugaban hukumar leƙen asiri ta CIA John brandon suna da ra'ayi guda game da dabarar tatsar bayanan nan mai tsauri duk wada irin wato alamar bambancin da aka gani a lokacin da shugaban cia din ke jawabi 'dan takarar shugabancin najeriya ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ya ce yana fa ganin za a tafka magudi a zaben da za a gudanar a ƙasar a watan afrilu mai zuwa ƙasar rasha ta bayyana ɓacin ranta kan wani sabon ƙudurin doka da ke gaban majalisar dokokin amurka This program has come to you from the Voice of America, Washington.